Bismillahir Rahmanir Rahim. Tazarar da ke tsakaninmu kashi na ashirin da uku. A waje Baba Salihu ya yi wa Di godiya tare da bashi haƙuri bisa lafazan baban sasa. Di ya ce da shi kar ya damu, ai babu komai, shi ɗin yanzu ya gama fahimtar baban sasa, ai shekaru sun ja. Cike da sha'awar hali irin na Di Yusuf su ma suka yi masa sallama. Bayan tafiyarsa Baba Anas ya ce da Baba Salihu zai so a ce Di musulmi ne, ko zai musulunta. da ko shakka babu aure tsakanin shi da amatullah Alkairi ne ya kare da kaga fa yadda ya iya tafiya da baba cikin sauki da lumana duk da cin fuskar da yake masa ina ma sai fulla ke da wannan halin kai baba salihu ya gyada tare da faɗin yusuf sak haka ubansa marigayi yake allah ya masa rahama baba anas zai amsa da amin su baba idris kuwa ba su fasa tuhumar su baba anas ba don kuwa wannan karar laifin biyu ya zama wai har da na rashin kunya da suka bari diye wa mahaifinsu haka kan bafannin Amatullah ya rabu biyu masu sandi wato baba Zubairu baba Anas da baba Salihu sai kuma masu nuna masa kiyayya karara baba Hamza baba Mamuda da baba Idris haka rayuwa ta ci gaba da tafiya satin baban sasa uku a asibiti a kwance kafin aka sallame shi cikin sati uku nan kuwa Yusuf na yawan kai mishi ziyara a cewar shi duba yake ga ko ya warke don kar baban sasan ya warke cika rigarsa da jininsa don idan ya zo yana ƙi amsa gaisuwarsa har ya zo yana amsa masa sama-sama har dai ya ɗan saba da ganinsa haka duk sanda didin zai zo yakan zo masa da kayan marmari kamar 'ya'yan itatuwa haka amma fa duk ran da ya zo to ba a wanyewa lafiya haka yasa su baba Idris suka yi kokarin hana shi zuwa ba tare da sanin baban sasan ko su baba Anas ba ganin an sallame su kuma kusan kwana uku kenan bai ga Yusuf ba yasa baban sasa raba idanu kayansa ake kwasa ana sawa a cikin mota cikin masu kwasa kayan har da saifin layi shi ko yana zaune akan kujera da aka sallame sa aka ce zo a kai shi mota ya ce a'a a fara kwashe kayan tukunna amma a zahiri jira yake ko Yusuf zai zo baba Anas da saifin layi suka ƙara dawa tafiya da shi bayan baba Hamza ya yi gaba da ragowar kayan wai lafiya yara na ya daina zuwa cewar baban sasa yayin da baba Anas da saifin layi suka riko hannun shi suka sa shi a tsakiya wani yaro fa baba baba ana sai amsa masa da tashi tambayar wannan arnan mana dan yusuf gaban saifullahi ya faɗi jin baba na magana dai yusuf shi ko baba anas zarawa ya ya ce a. Ah, baba yau kuma kewarsa kake kenan shiru yai sai da suka isa motar kafin ya shiga ya amsa masa da kasan zuciya ba ta da ƙashi anas yaron nan duk da arne ne na gane yana da hali mai kyau ko dai kana jin tsoron kare zo a zuƙe masa jininsa da ya baka ne cewar baba Anas cikin zolaya. Yayin da ya taimaka baban sasan ya shiga mota ya zauna. Shi kuwa sai fillaye wani malolan kishi ne taso ya tokare shi a kirji. Jan ana yaban tsohon saurayin Amatullah. Don kuwa duk duniyar nan idan akwai wacce yake so to bayan Amatullah ne. So yake baban sasa ya samu sauki sosai ya lallaba shi ko Allah zai sa a mai da auren su. Wai kuma har jininsa aka sa wa kakansa. Wannan abu ya tsaya masa a rai. yana kuma ɗaga masa hankali. daga cikin mota baban sasa ya ɗan leƙo kana ya ce anas ba na son shaƙiyanci amma dan allah idan da hali a shaida masa an sallame ni kaga yana yawan zuwa duba ni kar ya zo ya gaba na nan to baba za a shaida masa kuwa baba anas sai amsa zuciyarsa ɗaya ba tare da ya lura da halin tashin hankalin da saifullah yake ciki ba haka suka koma gida baban sasa na yaban di yusuf ihu ne kawai sai fulla bai kurma masa a cikin motar ba tsabagen kishi Ranar da baban Sasa ya koma gida, murna a gidan kamar sallah. Aish kuwa ranar yini ta cikin takaici. Ko da la ta je gaishe da baban Sasa, nan ma sai da ya mata maganar D Yusuf. A cewar shi jinin ɗan Yusuf aka kara min Amatullah. Kin ga rayuwa kenan. Na ki haɗa jini da shi sanadiyar saɓanin addini. Ashe akwai lokacin da jininsa zai ratsa nawa. Har yake gudana a jikina. Mamaki ya cika la Don ko da wasa bata ji maganar nan ba. ba ta jin ko Mimi ta sani da ta faɗa mata. Haka suka sha hirarsu. Nan ya ƙara jaddada mata cewar ta shaida wannan ‘yar uwar Yusuf ɗin cewar an sallame shi fa. Dan Allah ta faɗa masa, don kwana biyu ya rabu da leƙowa. Hamatullah ta amsa da to, da haka suka yi sallama. Sai da baban sasa ya kwana uku a gida, Sa'amatullah suka fara lectures gadan gada Jin da Yusuf shiru, Baba ana zakan kansa ya tambayi Baba Salihu nambar D. Dan ya tambayi Amatullah ta ce masa ba ta da shi. Kuma da gaske ne ba ta da shi din. Kamar daga sama ya ji kiran Baba Anas. Ko da ya gane Baba Anas ne, sai ya gaishe shi cikin girmamawa. Inda Baba Anas ya ce kiraye ya bi ku, kwana biyu sun ji shi shiru. Ko dai ya fasa karɓar jinin nasa ne. Baban sa sama na kewarsa. Dai ya masa alƙawarin zuwa tare da bashi uzurin komawa makaranta da ɗalibai suka yi. Shi ne ya sa hidima suka yi masa yawa. ba tare da ya shaida masa su baba Idris ne suka ja masa kunne akan zuwa gun baban sasan ba. A cewarsu yana hana shi samun kwanciyar hankali. Kamar yadda ya alkawari, washe gari sai gashi a kofar gidansa Amatulla. Baban sasa bai iya ɓoye farin cikin ganinsa ba, duk da kuwa har lokacin bai fasa zolaya shi ba. Dina sanye cikin shadda ruwan toka, ɗinkin buba. Kansa dauke da hula zannabukar mai ratsin ruwan toka da kore. Wajen zama baban sasa ya bashi ya zauna, yana mai duban sai ce kai dan Yusuf sai kawai ka ɗauke ƙafa mu daina ganin ka haka ake yi suna na di yusuf baba ka ce d ba ɗan ba cewar di cikin zolaya kai tafi can wannan ruwan ka ne ni ba na ba yaro na gode fa ashe dai za ka yi min rana Allah ya saka maka da alkhairi cewar baban sasa idanunsa na mai kawo kwalla ganin haka dai ya ce a'a baba godiyar me kake min sai fa ka biya ni jini na haka ka zauna da jinin arne Yoto, da haka sai ka kashe na aika huta dariya diye nan suka ci gaba da hirarsu kamar jika da kaka don kuwa wasa da tsokanar shi da di yake ko sai fillahi baya yi sai da suka gaisa da baba anas da baba zubairu sannan ya musu sallama yana shirin shiga mota ne sai ga amatila dauke da mj sun dawo daga makaranta ganin ta yasa di ya tsaya yana kallonta, yayin da zuciyarsa ke daɗa kamuwa da soyayyarta sai da ta zo dab da shi sannan ya mai da kallansa ga mj wanda ke kwance akan ta. kamar kullum yau ma hijabi ne a jikinta fari kal zuciyarta da ke harba tun da ta yi tozali da di bai hana ta murmusa ba yayin da ta furta da zuwa ashe ka zo shi ma dai murmushin yake yana mai mai da kallonsa ga fuskarta inda ta yi ƙasa da idanunta shi kanshi ya san amatulla ta canza amma ba zai ce menene ta takamaiman canjin ba amatulla how are you ya bebinki ya tsinci kansa yana faɗa don ko in ya biyo zuciyarsa zai shagala ne a nan tsaye yana kallanta alhamdulillah Ga shi nan bacci yake ya gama rigima ta faɗa tana juya masa fuskar mj hakan ya daidai da fitowar saifulla ran shi idan ya dubu ya ɓaci ganin di da amatilla musamman yanayin da di ke kallanta fuskar shi ɗauke da murmushi bai san san da ya tinkare su ba kamar daga sama sai gashi a gabansu amatilla ba ni yaron nan ba ki ga ana rana bane zaki tsaya da shi haka cewar saifullah yana kokarin karɓar shi daga hannun amatilla ba tare da ta ankare ba ganin haka babu shiri ta sakar masa MG. Fu ya wuce ciki. Daga Amatullah har din suka bi shi da kallo cike da mamaki. Musamman ma Amatullah da ta san tunda ta bar gidan Saifullahi bai taɓa nuna wata kulawa ga MG ba. Kallon di tai tana murmushin yaƙi don kuwa hankalinta na kan MG. Shi ma di ya lura da haka da haka sai mata sallama ya tafi. Saifullahi ko ɓangarensa sai wuce da MG. Yana shiga tsakar gida ya ci karo da kwanukan wanke-wanke fal tsakar gida da gani an san kwanukan tun na jiya ne ƙudaje sai bi suke ga warin ruwan wanke-wanke da aka aje cikin kayan wanke-wanken na tashi dama ya kwaso bakin cikin amatullah da di yusuf jikinsa harawa rawa yake tsabagen ɓacin rai aisha aisha aisha ya shiga kwala mata kira da ƙarfi har sai da mj ya tashi daga baccin da yake sa kuka amatullah da ta biyo sawun ɗanta da sauri ta nufi ɓangaren saifullah ya jin kukan mj Shiga ta yi daidai da fitowar Ayush sanye cikin riga bacci. Wanda hakan ke tabbatar masa da har lokacin bata bar kan gadonta ba. Bare ai magana yin wanka da gyaran gida, bare uwa uba girki. Wani irin kallon tsana karar take yi wa Saifullahi da Amatullah, yayin da Amatullah ke kokarin karɓar MJ a hannunsa. Hannu kan ugu Ayush ta ce, "Malam lafiya? Wannan wani irin wulakanci ne zaka shigo min da tsohuwar ka gida?" kana kwala min kira haka kamar wani sakarai Bakin ciki da kunyar da Ayush take masa magana a gaban Amatullah babu da a bare tarbiya ya cika shi. Ya ce Aisha, ni kike wa magana haka? Amatullah da ta samu ta karɓi ɗanta, ita dai sai ta gaba ta basu nan tsaye. Sai Fulla yana kumfar baki, ita ma Ayush ɗin na faɗin an maka din. Akan wani dalili zaka kama tsohuwar matarka gida? Ka kawo ta ne ta ga yadda kake kuntata min? A fasace ce, waye ya damu da ke da har zai kawo ta ki? Wai, me yasa kika cika lalaci ne? Why are you so dirty? God, ban taɓa ganin ƙazamar mace kamar ki ba Aisha. A ce tun safari rigar na jikinki? Kali tsakar gidanki, kaca-kaca, wanke-wanke falguri, kin miƙe ƙafa kina ta baccin asara. Ya tsana fuska ta yi, cikin halin ko in kula ta ce gidan da ka ɗauko ni ko tsinke ba na ɗaukewa. ‘Yar hutu ce ni, kuma ka sani sarai, ka san inda ka ɗauko ni ai. Ni ba baiwa ba ce bare ‘ya aiki. Nan suna ji ata suna shigowa suna taya ni aiki, kuka haɗa baki kai da hajiyarka kuka hana su saboda haka idan ya maka ciwo kai ma kana da hannu ka gyara in kuwa baka iyawa sai ka yi wa hajiya magana ta zo ta gyara ma shut up ta wacce za ta zo ta gyara miki gida ashe baki da mutunci aisha ya katse ta cikin tsawa kallansa ta yi a wulakance ta ce wallahi na yi da na sanin aurenka sai fillahi don haka a yau da zaka sauwaƙe min ba ƙaramin farin ciki zan yi ba na sauwaƙe miki haka kika ce yana murguɗa baki ta juya da niyyar koma a ɗaki wani irin wari ya buso sanadiyyar iska da ta kaɗo ruwan wanke-wanken da ke gurin wanke-wanken sai fulla ya saurin ja baya yana mai toshe hanci ita kanta Aisha sai da ta rufe hancinta murya ƙasa ƙasa ta ce hmm hajiya ta yi hamma hakan yasa sai fulla ya harzuka don ko ya so ya ji abin da ta ce ke me kika ce me kika ce Aisha ɗaki ta shige ba tare da ta amsa masa ba cikin masifa da bambami kamar wanda zai zautu yake faɗin dama ki maimaita ashe ke mara kunyar ƙarya ce ki maimaita mana da haihu na tattaka ki sakar ya wuce bata san darajar iyayenta ba baba anas ne ya zo zai wuce jimar ya saifullahi yana bambami ya sa shi ya dan tsaya ya leko tare da faɗin saifullahi a dai dinga haƙuri zama da mata ai sai da haƙuri amfanin dace da kamilar mace kenan ai saifu yana magana ya wuce abin shi ba tare da ya jira amsa shi ba dama shi ma saifullahi ya san magana ya faɗa masa don haka bai da niyya amsa masa Ciki ya shiga ya nemi sana ja'ata suka zo suka gyara masa gidan, don ko ruwan gidan ba zai iya haɗiya ba, muddin ba gyara aka yi ba. Washe gari a makaranta tun da safe Amatullah da Mimi suke fafata lectures. Duda tun safe jikin MJ ya ki daɗi, kuka yake mata na ba gaira ba dalili, gashi ya ki shan nono. Sai da ta goya shi ya bacci sannan ta samu sauƙi. Kusan minti ashirin ya yana bacci. Suna gaban notice board suna kufan timetable ɗin da aka canza, kawai ta ji ya mimmiƙi mata a baya. Cikin damuwa ta ce Mimi, Mimi kin ga yadda MJ yake mimike min a baya? Ina ga yara nan fa bai da lafiya. Dan Allah kama min shi na kwanto shi. Mimi ta amsa da to, yayin da Amatila ta sako da MJ, da tuni ya gama mimmiƙewa kamar mai shirin suma. Ganin haka Amatila ta shiga faɗin na shiga uku. Me ke damun yaran nan haka? Mutanen da ke kusa da su duka hankalinsu ya koma kan MJ. na aka zagaye su inda aka ba su shawarar kai shi asibiti da gaggawa wani dan ajin su Amatullah ne ya karbi MJ ya wuce Mimi da Amatullah suka rufa mishi baya. Allah ya so nan cikin department sai ya aje motar shi. Suna shiga motar Mimi ta karɓi MJ, don ko jikin jikinta har rawa yake tsabage tashi hankali. Ba tare da bata lokaci ba suka wuce asibiti. Yanda MJ ya wata irin miƙa tare da sauke numfashi, ya sa Mimi ta sarai rai halin halinsa. Amma ta kasa faɗa Amatullah. haka suka isa asibitin. Haka shi ma ɗan ajin nasu da ya ɗauki MJ bayan da suka isa, ya ji ya kara nauyi ga idanunsa a kafe ya san MJ kam ya ƙare. Kallon mimiye inda ita ma ta gyaɗa mishi kai. Haka jiki a sanye suka shiga asibitin. Amatullah da bata san halin da ake ciki ba, da na yi gaba da saurinta. Suna isa emergency tun kafin doctor ya taɓa shi ce ku yi haƙuri, yaron nan ai ya cika. Cak Amatullah ta tsaya tana kallon doctor. Kafin daga bisani ta mai da kallonta ga gawar MJ da ke kwance a gabansu. A hankali kamar mai raɗa ta ce ko fa taɓa shi ba kai ba ka ce ya cika. Haka kuke aiki a asibitin? bai cika ba datto? ka duba ka gani su ma yayi fa Don Allah ka tayar da shi I'm sorry madam ganin yadda la ta ɗauki gawar MJ ta rungume shi a kirjinta ya mai da kallonsa ga Mimi yana faɗin ina ga zai fi kyau ku tafi da su gida she's in shock shi kanshi dan ajin nasu ya tausaya Amatullah bare Mimi da MJ ya zame mata tamkar dan cikinta dan ajin nasu ne ce zai kai su gida amma har lokacin Mimi ta kasa taɓaka komai bare uwar gayya amatulla da ta rungume gawar tana raba idanu. mimi na share hawaye ta ce da Amatilla Amatilla. Karo na farko da ta kira sunanta kenan. Maimakon ta amsa ta sai kawai ta zuba mata idanu. Mimi ta ce tashi mu tafi gida. Mimi bai mutu ba. MJ bai mutu ba. Dana bai mutu ba. Ku kai ni wani asibitin. Wannan ba su san abin da suke yi ba. Hawaye ne ke zuba daga idanun Mimi. Ta ma kasa magana. Sai kawai ta riko Amatilla tana kuka. Da kyar ɗan ajina sai shawo kan Mimi. Ta taimaka suka sa Amatilla a cikin mota. Mimi ke nuna masa hanyar zuwa gidan, don kuwa tun da la ta shiga gidan baya, dauke da gawar MJ, ba su ƙara jin ko motsinta ba. Idanu ta tsira gawar har suka isa gida. A kofar gida ta tarar da saifin layi, daga ganin alama fita zai yi. Ganin shi la tun kafin su faka mota ta buɗe murfin mota, da haka a dole ɗan ajin nasu ya tsaya nan tsakiyar hanya. Da sauri ta fito ta fukun gun saifin layi, tana mai nuna masa gawar MJ take faɗin ya saifin layi, ka ji wannan daktan bai san abin da yake yi ba. ya kalli tsabagen ido na ce min wai MJ ya cika kallanta yake kamar ba Hausa take masa ba yayin da ya kokarin karɓar MJ din daga hannunta amma ta hana shi cike da alamar tambaya yake duban Mimi da ta biyo bayan Amatilla me ke faruwa ne me ya same shi sai Bella ya shiga jero Mimi tambaya cikin sanyin murya ta ce sai dai ku yi haƙuri MJ ya koma ga Allah wani irin razana sai ya yana mai kokarin duba gawar MJ Amatilla kuwa cikin gargadi ta ce da Mimi ina ganin mutuncin ki Mimi kar ki sake cewa ɗana ya koma ga Allah. MJ na nan tare da ni. How? Menene ya same shi? Me ya faru? Saifullah ya sake tambaya jiki na rawa. Amatullah ta wuce cikin rungume da gawar MJ. Ɗakin baban sasa ta shiga, nan ta tadda shi kwance. Ganin shigowa ta babu ko sallama ya sanya shi tashi zaune. Yana mai faɗan Amatullah lafiya? Gabansa ta shimfiɗe gawar MJ. Ta ce "Ka ga MJ baban sasa. Lafiyar salau muka tashi. wai dan kawai ya dan yi miƙa muka kai shi asibiti likitan ya ce wa ya mutu kallo ɗaya baban sasa ya masa ya san ko shakka babu tabbas babu rai a jikin MJ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi da kakkausan murya baban sasa ƙarya suke dan Allah ka tada min shi MJ tashi tashi dan albarka ta shiga jijjiga kafaɗar gawa gana haka baban sasa ya miƙe tsaye ya kama hannun Amatulla yana mai janye ta daga jikin gawar tana cijewa faɗi take baban sasa tsaya mu tashe shi fito da ita yi yana riƙe da hannunta suka nufi cikin gida Amatullah bata fasa waiwaya ba tana cewa baban sasa kar mu bar shi shi kaɗai a cikin ɗakin idan ya tashi bai ganda ba kuka zai yi haka suka isa har ɓangaren gwaggo inda ganin Amatullah da baban sasa yasa duka ahalin gidan suka biyo bayan su a tsakar gida suka tarar da gwaggo cikin alhini baban sasa ya ce yaro dai dan wajen saifullahi Allah ya amshi abinsa sai ki masa addu'a Allah ya masa rahama yanzu za mu shirya shi a kai shi. Salati gogo ta saki, haka ma sauran jama'a da ke gurin. Ahmadullah ko har lokacin ba ta fasa karyata maganar mutuwar ba. Gogo ce ta shiga da ita ciki, inda yanayin gidan gaba ɗaya canza. Daga masu kuka sai masu salati da lami Baban Sasa ya koma ɗakinsa bayan ya shirya su Baba Anas a shirin yi wa MJ wanka, a shirya shi cikin gaggawa. Su Baba Idris kuwa su ne suka tafi makabarta domin haƙa kabari. Saifullahi ko zaman dirshin a ƙasa inda Amatullah ta bar shi tare da Mimi. Surute yake marasa kan gado kamar wanda ya zare. A haka baba Ana zai zo ya same shi. Ya ce da shi maza ya zo a shirya ɗansa tare da shi. Sai da Mimi ta nemi wayar D har su wajen uku tana kira baya ɗagawa. Daga bisani ta yi masa tex Dan kila ya sa wayar a caji ne ya shiga aji yana ba ɗalibai karatu. Gab la'asar aka shirya MJ tsaf. Kafin a fita da shi aka ce Amatullah ta zo ta masa sallama. Mama ce da Mimi suka kai ta ɗakin baban sasa. Sai da ta ga an rufe MJ cikin likafani sannan ta yarda lalle da gaske mai raba ɗa da mahaifi ta mata yankan ƙauna. Gaban gawar ta zauna ta ɗora hannunta akan gawar ta farka yaro na. Kana jin mamanka? Yaro na na so ka. Ina son ka. Amma Allah ya fi ni son ka. Ya karɓe ka. Na yafe maka. Allah ya rahamshe ka MJ. Allah. Allah. Allah. Kukan da ya ci ƙarfinta ya sa ta kasa ƙarasa magana. kawai sai ta sungumi gawa tana kuka faɗi take ya Allah ya Allah daga mima har mama duka kuka suke shi kansa baba ana sawa yake gudana daga idanunsa bare baban sasa wanda ji yake ma shi mutuwa ta ɗauka ta bar masa ɗan jikarsa sai billahi wanda tun shigowar amatullah kansa yake sunkuye ya taso daga inda yake cike da tausayawa ya shiga kokarin karɓar mj shi ɗin ma hawaye yake da kyar iya karɓa shi su mama suka janye ta ciki nan ɗan masu duka suka shiryo cikin alaula don gabatar da sallah a gare shi. Ba tare da ɓata lokaci ba aka sallaci MJ, amma tun aka bara farko sai fillahi ya gaza, sai kuka, haka har aka idar da sallah. Mata suka koma cikin gida yayin da maza suka doshi hanyar makabarta. Sai fillahi ya ɗauki gawar cikin tabarma lallaɓa da zanin sa. Ya ƙi ba kowa har sai da suka isa makabarta. Baban sasa kaɗai aka bari waje akan tabarma, kasancewar jikinsa ba zai bari ya iya zuwa makabarta ba. Ganin har la'asar ta gota sosai ba dawo ba, ya sa baban sasa ta yarda sallar la'asar. Hakan ya daidai da isowar D Yusuf, wanda bai samu saƙon mimi ba sai bayan da ya fito daga aji. Kai tsaye nufo gidansa Amatullah. Ganin babu kowa a wajen ya tabbatar da ya makara, an tafi kai MJ. Da haka gudun kar shi ma ya makara, ya ɗauro a laula. Baban sasa ya kai raka'a ta biyu, ya zauna ta hiya, shi ma ya harama. Yana mai kabara ya zauna a gefen shi, ya shiga miƙa tashi sallah ta hanyar bin baban sasa. Sai da suka yi zaman tahiyar ƙarshe, sannan jama'a da suka kai MJ suka shigo layin. San babu wanda ya lura da wanda ke bin baban sasa sallah, sai da suka zo dab da su. Wato daga baba Mamuda, baba Anas, baba Idris, baba Hamza, har zuwa saifin layi. Tsayawa suka yi cirko-cirko suna kallon shi. Hakan kuma ya daidai da lokacin da baban sasa ya sallama. Ganin yadda suka yi tsaye kamar sokwaye, ya sa shi waya ga gefensa. me zai gani di ya tashi tsaye yana mai kabara ya shiga ramar kuɗi ibin da ya rasa la ilaha illallahu cewar baban sasa kai dan yusuf dama kana sallah ya faɗa tsabagen mamaki ma ya manta ba a yi wa wanda yake sallah magana shi ko baba idris yi. cikin nuna ɓacin rai ce isgilanci ne irin na arna mu za ka yi wa shaƙiyanci ƙarya yake yi baya sallah yaudarar ku yake so ya yi don ni wallahi babu arnan da zai yaudare ni Baba Anas yana mai taɓa kafaɗar Baba Idris ya ce bari mu yi sallah. Kila ma saurari wannan yashashen zancen naka. Yana mai duban jama'ar wurin ya ce ni dai ina da alaula. Idan da mai alaula ku zo mu jami'i ko? Lokacin sallah ya riga ya ƙure. Yana gama faɗin hakan ya cire takalmi ya bi bayan di. Haka ma Baba Mamuda da wasu maƙotansu biyu, su ɗin ma suka ce suna da alaula. Takaice sa Baba Idris shigewa ciki. Shi kuwa sallar di zame masa tai kamar an saka masa wani rashin kuzari. Lallai lokacin komar Amatullah ya yi, ko da kuwa da tsiya da tsiya tsiya ne sai ya sake mallakata. Ba zai yi yana ji yana gani ya rasa MJ, ya rasa uwar MJ ba. Kasa zama sallar ya, ya shige cikin gida kamar mai shirin tashi sama. Koke-koken mata yake ji zuciyarsa na ƙara tsinkewa. Haka ya lalaba ya shiga sassansa ya zauna a kujerar falo. Ba komi ke masa yawa idanu ba, sai yadda da hannunsa ya cusa ɗansa a cikin rami. Sannan yana kallo aka mai da ƙasa aka rufe shi. Tiriyan tiriyan komai ya dinga dawa masa kamar mai bita. tun daga kai ta asibiti don a cire cikin zuwa haihuwa da ta yi bai dire a ko'ina ba sai inda ya sheganta ɗansa ya rabbi ka yafe min mj ka yafe min ya faɗi yana mai dafi kansa ai da bin sa kai shine ƙarshen soyayya ayush da tun shigowarsa take kallonsa ta faɗi tana jan tsaki sai a sannan ya ɗago ido ya kalle ta haɗi da kula da zamanta a wajen ayush muhammad jama yaro na ya rasu ya ce mata cikin sigar neman ɗauki kallonsa take cikin yanayin rainin wayo bata san san da take ci da dariyar rainin wayo ba haɗi da ɗiban dambun naman da take ci tare da kai shi baki wai dama kana da ɗa ne ina ce na kai da ƙwallon mangwaro ta faɗa masa cikin tuna masa kalamansa gare ta lokacin da ya faɗa mata ya saki amatilla aisha ya faɗi cikin daka tsawa ita kuma ta tattare kwanan dambun namanta ƙara kallonsa ta ta saki dariya kafin ta shige ɗaki ta rufo ƙofa har da saka mukulli. Da man da ya ji na sauka a fuskarsa ne yasa ya share, sai a lokacin ya tabbatar da kuka fa yake, kuka akan mutuwar yaron da ya ce ba nashi ba. Tableja, amma daidai Yusuf ka mace kowa da kowa. Hmm. Malam Saifullahi kenan. Wannan duk daga baya ne. Ka riga kai wasa da damanka, sai dai fatan Allah ya sa ya zamo darasi a gare ka. amma fa ina raba ka da tsiya da tsiya tsiya don ba ta haifar da ɗa ido. Shin, ko Amatullah za ta koma gidan saifin layin da tsiya da tsiya tsiyar? Ko ya za a kwashe? Mu haɗu da ku a kashe na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurari.